أنسل عبد نفسه magana zai ta daina rikitarwa saƙo na mantar da bawa kansa falkhasiruna allazina ya'tatiduna annahum ahlur rifqi wal kasali ishtaraw al hayata ad-dunya wa haddaha fiha ولذاتها بالآخرة وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها وطمأنوا إليها وانا سنة تابعوا أثار الروح ماذا دماتها su ne wa'inda ya atake duna suke da imanin kudurin annahum ahlur rifki ga su a fararru ne amma suna kallo a duniya na wai suna da riba wal kasabi suke da kuɗi da sana'a istarawul hayatar duniya sun karɓo rayuwar duniya shine istaraw sun musanyo ainihin sun musanyo rayuwar duniya وحذهم دكسانس الدنيا فيها الدنيا شيء سكينة ولذاتهم بالآخرة عينين دوانتن ذات انسان الاهرة وحذهم فيها عين الدنيا كما تأتي بالآخرة ولذاتهم بال... ولذاتهم بالآخرة هبا بالآخرة في معنى ظاهرة سوكا باير سوكا كربو دنيا سو a musanya musu su da za a ba su a ba su duniya sau da su a su suna cewa ba sa ba da ba shi kwanta kuɗi hannu ko kamar misalin da ta za a akurki menene kwanta kwai a baki to wannan yare malalaci ne shi dai da dai a ce masa ga kaza a akurki an ba ta ke karɓar da ba shi da babban da kullum shi kusa yake fifitawa shi shi shi shi ta ko ne muka kasa samunta don da wannan abun ya daga hausa yake sai da kaza a akurki maimakon ka ce musu lahira a baka yanzu maimakon wannan aiki da kake yi to ka jira za a biya ka alahira kana neman yadda Allah da ce na neman yadda duniya a bani ni ma in taba nan duniya da daɗewa wani wani malami zai ina mana ina mana abun nan ina mana wazi ba ko wazi ba abun da ke koya mana turanci ke koya mana ina cewa ku malamai an ce kuna kuna ga Allah ko ce wallahi kar ku yadda kuma a dan ba ku kaɗan ku taɓa nan aka fashe da dariya to kuma irin wannan magana ita ce ta yaɗu ta yaɗu ta yaɗu yanzu ke ni ba zan yi dashi ce ni ba a ba mu mu. wani na koyar da ƴaƴan wani ke cewa Allah ga wata ma alaji farashi fa ya tsaga yanzu kuɗaɗe shi ma farashin fa ya tsaga. kamar yadda farashi ya tashi to shi ma farashin fa ya tashi dole a ƙara in kuma ba haka ba kiri kiri ta ka tsaye watsar kada ba wanda ya wuce wuce farashin ƙura'ani ya tashi kuma wannan abu na san na kuka mun bai dame malam ya yi yawa fa musulunci eh? ya shi ne kai na gane mutane kan ba mu da shi ba gani ake kamar dole haka ne kuma lamarin nan fa zai zafata kai a daina addini tunda nan aka nufa don haka na wannan ban shi ba zan koma na ku alladhina ya'taqiduna annahum ahlur rizqi kuma suke ke ɗauka suna wai masu riba wal kasabi istarawul hayatad duniya wannan istar baddalo sun musanyo rayuwar duniya ainihin wa haddahum fiha da kasansu na duniya waladzatuhum bi waladzatuhum da jin daɗin su da muka wasu ka musanya shi bil akhirati da lahira ai magana ta yi in za ka sai yanzu me ake so a yanzu za ka sai irin dankali ba sai ka kai musu kamar ɗari biyar ba sai ka musanyo ɗari biyar ina da dankali da irin dankali za ka je ka dafa saboda ana ruwa to haka nan suka ban su suka karɓi duniya badalan rayuwar su nemi lahira da ita suka gari suna neman duniya da ita shine bil akhirati wa hazzihim fiha da kason su na can lahira a ba su shi a duniya fa azhabu tayyibatihim don haka nan suka tafi yadda jin daɗin su na lahira a nan duniya fi hayatihim ad-dunya wastamta'u biha ai aya ce wal yawma tujzauna azab al-huni hu ainihin haqqa wa radu biha wa tama'annu ilayha yani wa tama'annu ila ad-dunya wa kana fa'ihum kaga aikin wa'annan ibadodin wa'annan da ayyukansu litafiliha don samar da duniya ne fa ba'uha suka sayar da ainihin su washtarau suka sayo duniya wattajaru suka yi su wa ba'u ajilan bi ajilin suka sayar da lahira da duniya ajil da hamza lahira kenan ajil da ainu duniya kenan suka bayar da duniya lahirarsu saboda duniya wa nasi'atu ainihin suka sayar da ainihin bashi nasi'a bi naqadi wancan sai a lahira za da tun bashi ne suka karu suka sha a sau da kuɗi hannu suke nema duniya suke nema wa ga'iban wanda baya nan suka sayar da shi bai gire, wanne ne baya nan lahira aljanna sai suka bayar da ita saboda duniya suna gananta ga abinci a duniya ga riga a duniya ga mota a duniya ga gida a duniya suka ce kai da dai wa'annan a lahira a babu su a duniya mun yafe na lahira lahiran a ba mu gidan wuta ai ko rayuwar da ake kenan wa qalu hadha huwa al-hazm suka ce wannan shine himma kuma wannan shine basira wa yaqulu ahaduhum zaka ji dayan suna cewa khudh ma tara wa da'a shay'an sabita bihi ka karbi abun da ka gani me ka gan shi duniya ga ga ganin ga motoci ga riguna ga mata na duniya ga wane ne na duniya ka ga yi amfani da na wannan duniya ka rabu da labarin can ya labari allahira aljanna ka rabu da shi shine mana wada a matarahu an sami ita bihi ga wannan shine madarar ilhadi فكيف أبي أحاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار غائب نسيئة في دار أخرى غير هذه حقا أبونا كيف هنا صدي يا يا ما زن سيدا رأي وان يا ذا أي أن سيدا بروسياتا na kadan ainihin uh, uh, da kuɗi na kadan mushahadan ainihin faƙaifa abi'u ainihin hadiran na kadan mushahadan tun da kuɗi yanzu ba kana kallon su ba lafiyar ka ba kana kallon ta ba ya za a yi rabu da ita saboda lahira a duniya zanci fi hadihi da da ga'ibin da wani abu can ban gan shi ba na siyasar fi darin ukhra kuma ma ba wannan gidan ba wani gidan can ga gairi yi. ai maganganu fili suke babu wani farke-farke wanda yana wata wahala wa yan zammu ila zalika zaful imani ah, kaman za a ce me yasa aka yaka wayya aka yi muka fifita duniya da lahira ya aka yi yace eh, za a haɗa wannan ila zalika ful iman raunin imani waccan lahira ce ba gamsu da ita ba inda mutum imaninsa ya yi ƙarfi da abubuwan da ake faɗi ya za a yi wanda son Allah yadda su a zuciyarsa ya kama har yana ‘ya'ya zai zaɓi duniya kan lahira haka amurla yanki don haka nan wannan duka dalilin raunin imani ne wa yanzammu ila zalika da'ful iman wa quwwata da'ish shahawa da ainin karfin shahawa shawan duniya bukatan shahawa wa mahabbatul ajila da san duniya والتشبه ببني الجنس da kwaikwayon mutane da mutanen duniya bi tashabbuhu والتشبه ببني jinsi saboda mutane sun zaɓi abin da suka zaɓa ai ka kasa ga mutane mutum ya ɗaga ta yawa da mutum ce mutuwar yawa kaka ne shi ba ya taimaka wannan yana neman duniya wancan yana neman duniya wannan yana neman duniya in ana labari ni yanzu martaban wannan kaza wancan martaban wannan kaza hai tun kai ma kana zaune sai ga sun roɗe ka kabe su tashabbu bi banil jinsi فأكثر الخلق في هذه التجارة majoratin halittu a wannan fataucin alkhasira su suka fi yawa su ne majoratin halittu mafi yawan halittu sun zaɓi duniya a kan lahira halatti kala Allah fi ahliha ula'ika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك هو أن وانشانك الذين اشتروا الحياة الدنيا وان سكا كربوا يوان دنيا بالآخرة سكا بعد الله رسول هي دات دنيا سكا رابا da wancan daɗin duniya na lahira su suka faki daɗin lahira su to ku duk wanda suka zaɓi duniya suka bar lahira ga sakamakonsu fala yi khaffafu an azab ba a rangwanta masu wata azaba tun da azhabtum tayyibatikun fi hayatikum kuma dunya hmm eh kaga su zaɓe ta don haka dan haku a can za su ɗanɗana da sun ce ba komai duk abin da za a yi a can amma sau da ba su duniya su to don haka fala ya kafafu an humul azabu ba a rangwanta musu azaba Tun da sun riga sun gama jin daɗi sun ce duk wata azaba a yi masu wala hum yunsarun kuma Allah ma ba zai taimake su ba babu wani ba a taimaka musu ba wani da zai sa baki ya roƙa masu a rage musu wahala ko taɓewa ta kai taɓewa ka bar abin da ka karɓo abin da ba zai maka amfani ba a ainihin wanda ba zai maka amfani ka bayar da mai amfani wa ƙala Rabi fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadi fatawcin su bai yi riba ba kuma wa'annan mutane ba su kasance shiryayyu ba faiza kana yawmu tagabu ne ranar alkiyama in ta zo ranar nadama ranar bayyanan asara zahara lahumul gablu asara za ta bayyana amma ranar duniya ba za su ganta ba في هذه التجارة فتتقطع عليهم النفوس حسرات عنهم رأيك في ينكي دبك انسكي وأما الرابحون فكيف ينال الأبد منها في هذا الزمن القصير فبشي هاي دادي رسول